وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تقيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من غذاء وبألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو بوطن ذو القيدة hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da hudu ga watan takwas shekara bakwai. Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidul imam al-bukhari inda muke gabatar da karatu a cikin littafin tariqus salihina ila rabbil alamin na babban malami wahid abdul salam bani a wannan shine darasi na uku din da ba na manta ba kada masu sauraron musu manta cewa duk alhamis alhamis muke gabatar da karatu a wannan waje to Allah ta'ala ya kaddara ɗaya daga cikin rika wanda suka shafe ni akwai doguwar tafiya da ne kafin ramadan wanda na bar garin nan da ne zan yi kwana goma sha hudu sai da na yi wajen kwana talatin sannan na iya dawowa garin nan wannan yasa na dawo ba da iya kuma sai maganar shirye-shiryen tafsiri da zo na tafi sokoto shi yasa sai ya zama to karatun ya tsaya amma ina ganin insha Allah a la'akari yau juma'a gobe asabar lahadi ya kamata mai karatun kwana hudu a jere gobe a yi jibi a yi sannan ranar monday a yi in ya zama to sai mu ɗage sai ranar alhamis sai mu tura kamar yadda muka saba muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa za mu tashi faddu salati wato falalar yin sallah fi awwali waqtiha a farkon lokacinta abu na farko as-salatu fi awwali waqtiha sallah a farkon lokacinta min afdalil a'mal ina daga cikin ayyuka mafi fifita ففي الصحيحين يا تبت أتكم بخاري دا مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه daga babban sahabi abdullahi dan mas'udu Allah ya kara masa yadda yace anna rajulan wani mutum sa'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya tambayi annabi da haka cewa rajulan wani mutum ma dama sahabi ne to la bai cutarwa ba dole bane sai an san kowane ainihin wato sahabi ne ayyul a'mali afdalu wani aiki ne fi kowane aiki falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace masa as-salatu li wato sallah a farkon lokacinta to so da dama idan aka zo aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan tambayar wani abu ne yafi to yakan kalli mai tambaya da kuma halin da ake tambaya sai ya bada amsar da ita ce ita take idan mutum ya zo bai shiga addinin musulunci ba in ya tambayi annabi ayyul a'malu afdalu sai annabi ya ce masa imanun billahi wa rasulihi shi a lokacin tunda bai shiga addinin musulunci ba babu abin da yake da muhimmanci a gurin sa irin imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ko yayi aiki in babu imanin Allah ba zai karba ba wani lokaci idan ana cikin yata shubha ne ta cewa shi annabi mutum ne da bai san girman darajar na gaba da shi ba wajen iyaye idan aka zo aka tambaye shi wani abu yafi sai annabi ya ce birrul walidain wani lokaci idan aka zo aka tambaye shi ana cikin yanayin da ana yata shubuha ta cewa ya zo da addinin da yake rarraba kan mutane yayin yanke zumunci in an masa tambaya wani abu ne ya fi sai annabi ya ce silatul arham sadar da zumunci idan lokacin da ake da bukata za a fita jihadi ne don daga addinin Allah in an tambaye shi ayyul a'mali abdalu sai annabi ya ce al jihadu fi sabilillah jihadi wajen daga addinin Allah ta sannan sai ya ce wa birrul walidaini da kuma biyayya ga iyaye sun bal jihadu fi sabilillahi sannan jihadi wajen daga addinin Allah wannan shine abu na biyu as-salatu ala waqtiha salla a farkon lokacin ta min ahabbil a'mali ila Allah yana daga cikin ayyuka mafi soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala fafi sahihaini ya tabbata a cikin sahihaini an ibn mas'ud shi ma daga abdullahi dan mas'ud anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa wa sallama ayyul a'mali afdalu qala sai annabi ya faɗa sai shi malam wahid abdussalam bali ya ƙara maimaita wannan hadisin saboda gaba kowanne akwai gabar da yake wato da amfani sai ya ce as-salatu li waqtiha wa birrul walidaini ثم الجهاد في سبيل الله yin sallah a على وقتها ينصلى har اللوكة تحرمك على النار yana daga cikin dalilan da zai sa Allah ya haramta maka shiga wuta idan an tafi lahira rawa ahmad bi sanadin hasan an hanzalat al-katib al-imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad wato daga handalatul katib yace sami'tu rasulullahi yaqulu nadi annabi yana cewa man hafaza ala salawatil khams duk mutumin da ya kiyaye akan salloli guda biyar ya kiyaye ruku'uhun ruku'un su sannan ya kiyaye wa hunna da su. sannan ya kiyaye wa hunna da kuma lokacin su sannan wa alima ya san cewa annahunna haqqun min indillahi ya san cewa kiyaye lokacin sallar da kiyaye ruku'unta da kuma kiyaye sujjadarta wannan haƙƙi ne daga gurin Allah to dakhala jannata, wannan mutumin ya ma shiga aljanna ya riga ya gama aw qala ko annabi ya ce wajabat lahu aljanna aljannata wajaba gare shi aw qala ko annabi ya ce hurrima alayya alannar an haramta wuta gare shi abu na hudu A التطوع يجبر لله الفريدة wato sallah ta nafila Allah ta'ala yakan dora sallar mutum da ita ta farilla idan ta farilla ta samu matsala rawat tirmidhi al-imam tirmidhi ya rawaito wa hasanahu kuma yace hadisi ne hasan wa sahaha wal albani shek muhammad nasiruddin albani yace wannan hadisin ya inganta an abi hurairah ta qala sami'tu rasulullahi na ji annabi yana cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah lalle farkon abin da za a fara bawa bawa hisabi da shi ranar al-qiyama min amalihi na aikin sa shine salatuhu sallata fa in salahat idan sallar mutum ta gyaru faqad aflaha annabi yace mutum ya tsira ya samu babban rabo wa an jaha ya tsira wa in fasadat in ku ta lalace faqad khaba wa khasira to mutum ya riga ya tabe ya lalace Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu fa in taqasa min faridatihi shay'un idan wani abu na sallan mutum ta farilla ya samu tawaya waya. ar-rabb azza wa jalla sai Allah subhanahu wa ta'ala yace unzuru hal abdi sai ce ku kalla ku gani shin bawana yana da wani abu min tatawu'in na sallar nafila da yake yi fayukammal biha sai a cika wannan gibin da aka samu a sallar sa tafarilla da wannan sallar ainihin wato nafilar da yake fayukammala biha man taqasa min al-faridati ثم يكون سائر عمله على ذلك to haka dukkan ragowar aikin mutum na farilla in ya samu matsala to za a lanugo ne na filar dai a wannan bangaren sai a cike gifinsa da wannan gurbin da aka samu da aka sadaka idan kana yin zakka ta wajibi kana da kuɗi to ka yi ƙoƙari ka dinga yin sadaka wacce bata zama wajibi ba don in zakkar ta samu matsala a cike gibin ita zakkar da ta samu matsala aikin hajji yayin da ka je ka samu kai farali in Allah subhanahu wata'ala ya ara maka dama to sai kai kokari ya zamanto kana yin aikin hajji na mustahabbi dan ya baka damar inna asalin na wajibin ya an samu matsala a wasu gurare sai a amfani da wannan na farin na sai a cike guraben da aka ainihin wato samu da haka in mutum ya to ko ya dogara da cewa kawai farillar zai yi ba laifi ba ne to amma kuma ran da aka samu farillar in babu abin da za a zo a cike gifin farillar kaga akwai matsala a abu na biyar khairukum mafi alherinku shine man tsala umru wanda Allah ya sa rayuwarsa ta yi tsawo amma idan rayuwarka ta yi tsawo abin da aka yi so shine wa hasuna amaluhu aikin mutum yake akwai wanda ya mutu da wuri ya fi masa zama alheri saboda in ya mutu da wuri bai ibi jimagi giman laifukan da zai je kuma ya ibi gingimemiyar azaba a wajen Allah duk mutumin da in ya daɗe a duniya ba aikin alheri zai yawaita wallahi gari ya mutu da wuri ya fi masa sauki amma wanda Allah ya yi masa taufiki zai dade a duniya yana aikin alheri wannan kuma shi kuma mutuwarsa da wuri rage ma kansa daraja ne da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala rawa ahmadu al-imam ahmad ya ruwaito wa qala al-albani albani ya faɗa yace hasan sahihu wannan hadisin hasan ne kuma ingantacce ne wannan shine abin da wasu ba sa so su bi a littafi a cewa hasanahu albani wa sahahahu albani to kun ba yadda za ka yi dalilin da yasa duniya ta sallama masa ake cewa ko albani wa sahahu karatu yayi kai ma kana so a ce ka hassana ka saha ka tashi kai karatu wannan ita ce Dr. Ahmad Bamba na Kano ya faɗa ya ce daga shekara hamsin zuwa yanzu ba a samu wani mutum da yi hadisin annabi hidima ba irin yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani domin mutum ne wanda duk waannan littattafan na hadisi guda shida sai da ya karantar da su wato shi da ta Ahmad Bamba kenan shi yasa da ka shiga Kano ka ce kana malam mai haddasana haddasana kowa ya san shi ya karantar da Bukhari daga bango zuwa bango ya karantar da Muslim ya ɗauko Tirmidhi ya karantar ya ɗauko Nisa'i ya karantar Ibn Majah ya karantar ya ɗauko sunanin abi dawud ya karantar da mutane sai da ya gama da wannan kutubu sitta ɗin ne sannan ya ɗauko mu wata yanzu shine littafi na bakwai to yin irin su da Ahmad Bamba na biyu ke na Kano za su sallama wa mutum su ce malami ne wanda yanzu kan shi ba bakin gashi ko ɗaya to wani kuma ya zai soke mutum ya ce ba malami ba ne ya bari shi duniya ta ba da shaida masu kunna kan karatun shi wannan shi ne rigimar da muke da mutane albanin nan da wasu suka zo da sunan sunna suna zagin shi Sheikh Muhammad Nasir Dina Albani ya girma mana Abakar Gomin zuwa duniya da shekara takwas. Wato a shekaru ya girma mana Abakar Gomin da shekara takwas a zuwa duniya. Sannan malamin mana Abakar Gomin Sheikh bin Ba wanda sun suka sashi alaƙa da rabi'atul alamin islami shine tsarin Sheikh bin Ba Sheikh Albani a karatun da shekaru. Billahi alaikum in dai shekaru na sa a girmama mutum da ta kashi ai ko dattijantaka shek muhammad nasir dina albani ta tantanta duk wanda yake da alaka da suna ya girmama shi amma saboda rashin mutunci sai a zo a ce ma albani nan khabis ne datti ne amma wasu sana a ɗibo hadisan munafunci a ɗora kan shek muhammad nasir dina albani amma wanda ya faɗi wannan ya fi girma baban shi fa a shekaru amma wani yana jin shi in kai magana akan shi kai baka kyauta ba shi kuma maganar da yake akan wancan malamin shi yayi daidai shi hurrun ne ɗa ne ɗaliƙun yana da ‘yancin ne amma kai baka dawa ‘yancin kai ba yadda za a yi don mutumin da bai ganin ƙimar sunnar annabi ba yadda za a yi maga girman shi wallahi dan ba wata alaka da ta haɗa mu da kai addinin nan ne da ka saba mu addinin sai mu sake ka me za ka yi mana ba abin za ka yi mana wallahi to wannan shi wannan musnad din na al Ahmad ya kai mujalladi guda ashirin. akwai ɗan karamin littafi da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta lokacin da zai rubuta littafin sai da ya karanta musnad din tun daga farkon shi har shi sannan ya zauna ya rubuta wannan littafin dan kariya akan musnad na al-Imam Ahmad shi yasa duk ranar da muka zo tarihin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wanda ba san shi ba wallahi za su san ko shi waye a gidan karatu za ka karanta kistar fallon takarda wanda ya bata Maktabatun zahiriya ana kulle ta a rufe sai da ta kai shek mamman nasiruddin albani shi an ba shi mukullin maktabar an ce kawai duk sanda ya ga dama ya zo ya bude sanda ya ga dama ya tashi shi bai da ka'ida bai da doka akwai laburarin da ya je yana karatun littafi fallon littafin ya bata ya zo tsakiyar littafin yana neman fallon bai gan shi ba wannan fallon sai da ya janyo ya karanta laburaren ka baki ɗaya da tun daga farko a ƙarshe yana neman wannan fallon littafin mutumin da kafin ya bar duniya ya rubuta wa littattafai na musulunci tsakanin wanda ya yi mata khariji da ta haƙiƙi da wanda ya rubuta sama da littafi ɗari biyu sai baka rubuta mutane komai ba kuma ka zo ka sauke wanda ya rubuta ma a musulunci hidima kuma saboda mutane saboda kin Allah ya ɗarsa a zuciyarsu wani yana ganin wannan magana da kake abi kamata ka dinga yi ba za a raba kan mutane za a yi waye shi kuma wanda ya zai fara magana shi bai raba kan mutane Allah ya sa mu dace an gane da haka an abi hurairah radiyallahu anhu qala yake cewa kana rajulani wasu mutane sun kasance min bali min quda'ata daga kabilar quda'ata aslama sun musulunta ma a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annai fastushida ahaduhuma sai ɗaya daga cikinsu sai shahada wa ukhira al-akharu sai aka jinkirtarwa daya sama shi kuma shekara ɗaya. fa qala bin Abdullahi, talha bin abdullah yati sai na ga wanda ya jinkiri ko al-mu'akkara wanda aka jinkirta min huma daga cikin su kudu khilal jannata an shigar da shi aljanna qabla shahid gabanin shahidi na farko fata'ajjabtu lidhalika sai nayi mamakin wannan fa asbahatu wannan a mafarki kenan sai ne asbanci fa zakartu dhalika lin nabi sallallahu alaihi sallama, sai na guruga ta kudu na tafi wajen annabi sahabbai su lokacin da annabi yana nan duka san dauki matsalar su kai har wacce ma ba ta addini ba har ta rayuwa sun yadda cewa babu wanda zai warware matsalar sai annabi muhammad rikici ya maka tsakanin wani da wani sai ya ce a tafi wajen annabi jin rigiman aka yi to amma yanzu an zo an ce wai sunnan nan wai ba za ta iya warware matsalar musulmi ba an zo an kaba wa mutane kalakatanci kalakatanci mu utazilanci mu utazilanci an ce shi qur'ani da kake gani kaman guduma ne da haka da zaran ka ga hadisi ya ta karo da aya to ka ɗauki ayan ka buga ma hadisin saboda haka shi ƙur'ani sufurin kwaɗi da haka sunnar annabi ba za ta iya warware matsalar mutane ba sai me sai ƙur'ani ne da haka abinda ba a gane ta hanyar wa annabi to a dawo da shi zuwa ga ƙur'ani wai ƙur'ani ne zai ba da amsa ne ta haka ne ma mai amfanin allah ya ko annabi kuma da ya aiko annabin ai sai kar ya ce komai kawai da ya zo ya wa mutane tilawa qur'ani kawai sai ya gaba wannan fahimtar mai bambancin ta da fahimtar yan tafiya Allah ne ya faɗa ya ce wa ma arsalna min rasulin ba mu taɓa aiko wani annabi ba illa bi lisani qaumi sai da harshen mutanansa sai ce li yubayyana lahum dan shi annabin ya wa mutanensa bayani shi sa Allah yake aiko shi to sai ya zamanto kuma Allah ya aiko annabin amma bayanin annabin bai iya warkar da mutanen to me amfanin aiko annabin ai ba wani amfani ai da aka haske da ta kai kai zina idan mutum zai ya zo ya tambaya annabi ya rasulullahi dan yana ne kake ganin za a yi annabi ce subhanallahi sannan ya faɗi hukunci aurar da mutum idan zai iya aurar da yake sai ya zo ya tambaya annabi ya rasulullahi ya ta ta isa aure zan aurar da ita ya kake ganin za a yi mala bakar gumi ya zo ya sha wahala sama da shekara talatin da wani abu ya karantar da al'umma cewa karatun hadisin nan na annaba da aiki da shi shi kaɗai ne zama lafiya gawa ga musulmi sai kuma wani ya zo ya ce a'a karatun hadisan nan fa su suke kawo fitina ba to ko dai ka ƙaryata malam sai ya ce a wai wai a aƙida ne malam yake nufi banda fiqhu da haka a fiqhu daga annabi sai maliku sai shi su za a yi na ce ƙarya ne a duba cikin walƙaila wal bigala wal hamira a cikin radul azhar na malam duk wanda ya karatu ya sani da malam ya zo kan matsalar ya zo ya tabbatar da abin da ya saba wa mazhabar malikiya aka mai magana ya ce ya ra'ayi tun da hadisin annabi ya tabbata ya ce dole annabi ya za abu ko da ko ya saba wa mazhabar da ake kai haka malam ya faɗa Ke yasa mu muna karanta abin da ke rubuta ne ba hayaniya muke ba to wannan shine فقال rasulullahi الله annabi yace alaysa qad sama ba'da ramadan ba'da hu ramadan ashe ba ya yi azumi ba bayan ya azumin watan ramadan an gani to hatta maganar azumin suke shawwal sai da aka zo aka soke hadisan wai saboda rashin mutunci yanzu wai maimakon a ɗauki annaba a ajiye shi a shi ne ma'aunin da za a dinga auna kowane malami a duniya ya yi daidai ko bai daidai ba a'a wai annabi yanzu bai da wannan alfarman sai dai a ɗauko wani malami a ajiye shi a dinga auna annabi da shi annabi ya yi daidai ko bai daidai ba shi ne fa da haka abu ko ya tabbata annabi ya yi idan ba wani malami ba ne ya yi dozin ya sa hannu a to ban za ce ba a yi ba shi yasa tunda maliku bai taso ya ga ana yin al'imamu maliku ana yin azumin su fi shawal a madina ba sai ce wannan maganar za ce wai wannan larabcin rakaka ne bai ma yiwa a ce annabi ya wannan larabcin koyaushe ya karanta larabcin da ya san wannan larabcin rakaka ne uku shi hadisi ba ta sun shi ba ne larabci ba ta sun ka ba ne ya za ka zo ka hau ka ce wai ya za a ce wai sun ma'ati ba a husittin min shawali wai wannan rakaka ne amma fa mutane duk da haka saboda ba sa ganin girman annabi kullum abin da suke so shine in yan ɗariƙa sun yi ba daidai ba su zo a yi rajji su kabbara a tashi amma mutum yana da alaka da mu'in in yi a da ba a yin addini haka Allah ya sa mu dace Allah ce yi wa idan kultum fa'adilu walau kana za qurba in za ku yi magana ku yi adalci ko da wanda kuke da magana da shi yana da alaka da kusan alaka tawa ta kusa wannan shi ne wa salla sittata alati sai da ta kai yanzu da ka dawa mutum hadisin annabi sai ka ji ya ce injin dai ba sa daga cikin da aka zuba a bolan nan saboda tsabar rashin mutunci da ka cewa mutum annabi ya ce ai kaza sai ce to in da ba sa daga cikin hadisan da aka zuba a bolan amma saboda mutane ba sa ganin girman annabi kawai faɗa ake a baki mun fi ganin wasu shakhsiyatu na mutane suna da girma idan wani yana ganin ba duk malamin duniyar nan kowaye ban cire maka shi ba wallahi babu wanda annabi ya rabu da shi ya samu girma shi ya rabu da annabi ya samu girma in kuma akwai malamin da annabi ne ya rafe shi ya samu girma a faɗi malam duk malamin da ka sani kaf kowaye shi ya rafe da annabi ya samu girma ba annabi bane ya rafe da shi ya samu girma to ya za a yi a zo a ce wai annabin shi za a ajiye a dinga aunawa da wannan malamin annabi ya yi daidai ko bai daidai ba kuma mutane in haka ne to kalmar da kai ka shigo musulunci ta la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ba kama san ma'anarta ba kawai faɗa kake wannan shine sannan wa salla sittata alaf raka'a sannan yayi salla wajen raka'a dubu shida wa kaza wa kaza yayi kaza kaza raka'atun salatan sana yayi ainihin wato salla raka'a ta ainihin wato shekara daya wannan shine dalilin da yasa saka ya samu matsayi sama da wancan abu na shida as-sujud yin sujjada yarfa'u darajat yana daga darajojin mutum Allah dama ya ce na rufu darajatin man nasha inna rabbaka hakimun Ali. rawa muslim an ma'adan bin abi talhata ali yamuri qala yake cewa haka ake yin addini da an ce sai a ce saboda Allah ya ce saboda annabi ya ce maganan wani malami dole ta zamanto tana biyayya ne gare su kuma katta ta ci kauro da tawa da ta Allah ko ta annabi duk wanda ya faɗi magana ta sabawa wa Allah ko ta annabi ka aji mai kayan shi Allah bai aiko maka shi ba yake cewa laqitu saubana maula rasulullahi shi yasa mala bakar gomu kafin ya bar duniya sai da ya faɗa yake duk abin da ya saba wa annabi ko bayan bashi ya saba wa hadisin annabi yace to ba ruwan shi da wannan abu haka malam ya faɗa yace na haɗu da maula rasulullahi sauban fa qultu sai nace birni bi amalin ka ba bani labarin wani aiki a'maluhu wanda zan yi aiki da shi yudkhilni Allahu bihi aljannata Allah ya shiga da ni aljanna aw qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allah yace ko nace ka faɗa min aikin da yafi soyuwa a gurin Allah fa sakata sai ya shiru summa sa'altuhu sannan sai na ƙara tambaye sa fa sakata sai ya shiru summa sa'altuhu as-salisata faƙala sai ya ce sa'altu an zalika rasulallahi kundi da ya zo yana tambaye shi wannan maula bararren bawa ne na annabi ba ni labarin aikin da kasan ya fi soyuwa a wajen Allah da ya mai tambaya sau uku faƙalis sai ya sa'altu an zalika rasulun wannan matsalar da kake tambaya ta a kanta kafin ka tambaye ni ma na taɓa tambayar babban mai gida annabi muhammad shi yasa ko rikici ne ya hada tsakanin sahabi da sahabi suna neman yadda za a warware matsalar idan aka taho wajen wani babban sahabi in suka zo wajen shi in da su tambaye shi ba sa tambaye shi ra'ayin shi tambaye shi suke kaji annabi ya ce wani abu akan matsalar nan faɗa mana me kaji annabi ya ce to yau maganar annabin ce ake ta ba ta da wani kima da ka duk maganar da ba san ta a shekara 100 200 ba to ba ta da wani kima maganar malami ma ta fita ta ƙarfi ce fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan yace fa qala Ya ce wa annabi sai annabi yace masa alayka bi kasratu sujudi lillahi ce ina maka umarni ka yawaita yin sujjada ga Allah fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan domin kai ba za ka yi sujjada dan Allah ba ko da sujjada kwaya ɗaya ne illa rafa Allahu biha darajatan fa sai Allah ya daga darajar ka da ita shi yasa za mu ga cewa akwai ibadoji daga ciki akwai sujudu shukul wacce ita ba a masa sharaɗi na alwala ko kallon aljibla ba duk lokacin da labari ya zo maka wani abu na alheri ya same ka to kawai nan take ka fara kai sujjada ta godiya ga Allah ba maganar sai ka alwala ba maganar sai ka kalli alƙibla kuma wannan shine abin da ya dace da karantarwa amma maganar a zuba ruwa a ƙasa ɗin nan to amma guzanci ne ba addinin musulunci ba ne wa hatta an ka a kafi'atan sannan sai an kankare maka kusa kure da wannan sujjada qala ma adanu ma adanu yace thumma laqitu sannan sai na haɗu da abu darda fa sa'altuhu shi ma sai na tambaye shi fa qala li sai yace min misla ma qala li ya sauban irin abin da sauban ya faɗa min shi ma shi ya faɗa min abu na bakwai kasaratu sujud yawaita sujjada ga Allah yaj'aluka murafiqan lin-nabi sallallahu alaihi wa sallama fil jannati yana sa ka zama abokin tafiya abokin zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a aljanna rawa muslim ar-rabi'atu bin bin ka'ab al-aslami qala yake cewa kuntu na kasance a zaitu ma'a rasulullahi ina yin bacci tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama fa ataytuhu bi in sai in zowa annabi da abin da zai yi alula wa hajjatihi da abin da zai biya bukatarsa fa qala li sai ya ce mun sal ka roƙa mana fa kulti sai nace as'aluka murafaqataka fil jannah tunda ka bani dama ka ci in roƙi wani abu na bukata a gurin Allah to ne ina roƙonka ka neman bin a wajen Allah yadda zan zamanto ina ainihin wato murafaka da kai aljanna qala sai yace awa gaira zalika ko dai zaka nemi wani abu wanda ba wannan ba qultu sai nace huwa zaka wallahi ni wannan shine abin da nake nema kaga in kai ne da aka ce sal ruqa to yadda ake cikin yanayin nan zai wahala in ba ta zaka Allah kawo mota 18 qala sai yace fa inni ala nafsika to tunda wannan shine abin da kake nema kana so ya zamanto ka zama kana abokantaka da ni a aljanna to fa inni ala nafsika ka taimake ni akan kin kanka bi kasarata sujudi ka yawaita yin sujjada ga Allah subhanahu wata'ala abu na takwas al-khushu'u fi salati khushu'i a cikin sallah yujibu lakal jannata yana wajabta samun aljanna gare ka روى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيات ما من أحد باب ونمت يتودأ لذي ألولا فيحسن الوضوء سنن كوتة ألولا سنذيتا domin mun yi magana a baya akan ihsarul amal idan Allah ya tashi yabo a Qur'ani bi inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinuna Wai wa yusalli raka'atayn sannan yayi sallah raka'a guda biyu yuqbilu bi qalbihi ya fuskanta a sallar da zuciyarsa waje yi da fuskarsa alaihi ma akan wannan raka'a guda biyun da ya na sallar. sallar ta farilla ce ko ta nafila illa waje lahu jannatu fa sai aljannata wajaba gare shi to in ba manta ba a baya mun yi maganar kushu'i cewa duk lokacin da ake maganan kushu'i a sallah dole ya hada abu guda biyu ya hada natsuwa ta gangar jiki sannan a samu halatto da Allah a sallah a lokacin da za a yi sallah da haka da Allah ya faɗa ya ce kada aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una wanda yake a sallarsa akwai kushu'i shine sallah ta hada abubuwa guda biyu nan ya zama mai yin ta sanda yake yin ta akwai natsuwa ta gangar jiki sannan akwai halattu da Allah a sallar a lokacin da ake yin ta wannan shi ake ce masa kusuri to irin wannan sallar nan ita ce ma dama mutum yana yin ta ko yana aikin banna da izinin Allah sallar sai ka hana shi a hankali sai ka ga ya bari shi yasa da aka zo aka kawo wa annabi complaint cewa wani yana yin kaza yana yin kaza annabi ya tambaya yana yin sallah aka ce iya yake yin sallah aka yi wa annabi bayani sai ce to satan hamu salatu ku bari ku kyale shi inda yana yin sallah to da sannu sallar za ta hana shi ya bari to da babban dalilin da yake sa ka ga mutane da dama yanzu suna yin sallah rashin waɗannan abubuwan guda biyu ko dai a shigo da ɗaya ba ɗaya ko kuma ya zama to duka guda biyu ma babu shi yasa sai ga kana ta fama da mutane ranar juma'a da an da sallah ka ga mutane na ɗiba gudu ina zo a algata malam an fayar yi ruku ka ga cin ya ji ya lafta ruku saboda ya ɗibi gudu har a gama sallah hakiki to wannan sallar gara ma kakka yi ya yafi maka sauki wallahi saboda tun farko ka saba wa annabi ya ana ya ce idan a taita musallata fa alaikum in za ka tafi sallah ka je a nan abinda ka samu ka sallata abinda baka samu ba bas shi kenan saboda ba a so a yi sallan ne babu nasuwa wannan yana ciki abu na kusa da ƙarshe shi ne raka a raka'ata ne O'i guda biyu da mutum zai yi na sallah ahabbu sahibi ahabbu ila sahibul qabri sun fi soyuwa zuwa ga ma'abucin kabari min ad-dunya wa mafiya a kan duniya da abin da ke cikinta. Rawar rawa tabarani bi sanadin Hassan wa qala albani Hassanun sahihun an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi marra bi kabarin ya wuce ta wajen wani kabari faƙala annabi ya ce man sahiba hadal ƙabar wane ne ma abucin wannan ƙabarin faƙalu sai suka ce fulan aiwana ne annabi ya ce ta ne mutum ya raka'a guda biyu a habbu ila hada min baƙiyyata duniyakum wallahi ya fi soyuwa zuwa ga wannan akan raguwar abin da ya rage na duniya wato sallar nafila kawai da zaka zo kai raka'a biyu ko da raka'a ta fajiri ke kafin sallar ne asuba annabi ya ce ya fi duniya da abin da ke cikinta wannan duniyar in ba hayaniya da rigima ma me ma a cikinta babu ya sa wani mutum ya zo yi tambaya Ali bin Abi Talib ya ce masa sifla na duniya dan Allah ina so ka siffanta min ya duniya take sai Ali bin Abi Talib ya ce masa kaifa asifu min dalin awwaluha ana ya zan siffanta maka gidan da yake farkon shi wahala ne wa akhiru ha ya yace masa karshen ta kuma karewa ne yace masa halalu ha hisabu abinda kace na halal a wannan duniyar akwai da Allah zai tsaye da kai ya maka a akan shi wa haramu ha azabun abinda ka diba na haram kuma akwai da za a tsaye da kai a maka azaba akan shi yace wanda aka bashi wadata a cikin ta a cikin shi da ka samu kuɗi za ka ga da 'yan uwanka da matanka da iyayenka su ne jarrabawa ka ta farko shi ne saboda in kana da kuɗi kana da mata hudu kaga ana ta rikici to sun riga sun yanke maka mutuwa kai za ka fara mutuwa yanzu akan gadon ka ake rigima ba haka bane akan gadon da za ka mata ka bari ake ba. to wanda aka ba shi wadata a cikinta a fikine shi a yi maka tsafi a maka tsibbu ai maka waye saboda kowa kawai yana so sai ya mallake ka abin da yake so ka yi kai abin da bai so ka bari saboda Allah ya baka duniya sannan ya ce wanda aka sa masa talauci a cikinta kuma ya rayu cikin bakin ciki iri-iri kana ji kana kallo ka fi karfin abu amma saboda talauci in ya fi karfin ka sai ka kana neman ka mutu wannan ita ce duniya wani ta zo ruwa ya yi ma kwano ba kaɗan kudin da za ka zo ka baga kwano <laughs> kan da cikin bana iya kajin kankani matar ka ɗan ka ba su da lafiya ka ɗibe su kai asibiti ba abin da za a ci ba kudin da za a sai magani ka kana cikin bala'i da tashin hankali to wannan ita ce duniya abu na ƙarshe na goma shine as-sajid mutumin da yake yin sujjada qaribun min ar-rahman yana kusa da Allah mai rahama روى مسلم الإمام مسلم يا رويت عن أبي هريرة أن رسول أن رسول الله قال عن نبياتي أقرب ما يكون الأبد ما في inda bawa yake kasancewa min rabbihi daga ubangijinsa wa huwa sajidun shine lokacin da yake cikin cikin ainihin wato sujjada wannan shine shi sa za mu ga da kafiran maka suka matsawa annaba a lokacin Allah ya ce masa kalla ya ce masa kalla la tuti wasjud wa qatari dukkan ɗalibin da yake da alaƙa da luga ya san akwai bambanci tsakanin qaruba ya qarubu da kuma iktaraba ya qataribu haka iktaraba kusancin saboda ya fi kusa shi yasa Allah ya amfani da shi a Qur'ani wajen nuna wa mutanen cewa alkiyama ta yi kusa da ya tashi ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha sai ce wal tanzur nafsun ma qaddamat da gade kowace rai ta duba ta ga mai ta gabatar wa kanta dan gobe me yasa Allah ya kira alkiyama ya ce mata gadar gobe saboda kusancin da take da mutane ta yi kusa zuwa kawai shi yasa Allah ya kira ta ya ce mata gobe don kana so ka gane kusancin da Allah yake ta magana a kan shi ya ci wa ma amurin sa'ati illa kalan hilbasari abuwa a ƙarami al'amarin alkiyama a gurin Allah kaman ka buɗe idan ka ne ka rufe Allah ya ce ya fi haka kusa ma ya ce azifa tula azifa mai kusantuwa tana kusantuwa laita lahamin dunin lahi kashifa to wannan kusancin da Allah ya ce wa ma amurin sa'ati illa kalamhil basari shine yake ta ika tarabata sa'atu wa shaqqal qamar اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مؤرم واقترب الوعد الحق to dan ya nuna maka kusancin dab da dab yake amfani da fi'ilin iktaraba a can wajen alkiyama kuma yace maka kaman a rufe ido a buɗe ne to dan ya nuna babu inda bawa ya fi kusanci da Allah irin lokacin da yake cikin sujada shi yasa yace wa annabi kalla la wasu wasjud wa qatali da haka shi yasa ko bukata kake da shi a sallan nafila da sallan farilla suna daga cikin guraren da mutum ya kamata ya matsayin addu'a cikin sujjada kuma mutum bai iya da larabci ba in yi sujjada to ya dinga yi da hausa Allah ta'ala ya mana ainihin wato tofiki da haka zan yi kokari in ci birki a nan abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya yafe mana insha Allah gobe za mu dora dan mu samu mai kwabarin ɗin wasu abubuwa abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh